Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 11 ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. To murya Amurka da Rasha sun kaddamar da tattaunawa ta gaskiya da adalci da nufin kawar da tashe-tashen hakulla tsakanin manyan kasashen biyu yayin da shugaban rasha vladimir putin ke ci gaba da girke dakaru kimanin dubu ɗari a kan iyakar ukraine a yau talata koriya ta arewa ta sake harba wani makami da ake zargin mai linzami ne wajen manyan makamanta na biyu a bana a cewar gwamnatocin koriya ta kudu da japan kana a jiya talata amurka ta sanar da sabon taimakon agaji ga afghanistan na dala miliyan 308 to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da wasu suka yaba da matakin kungiyar ecowas na kakaba takunkumin karya tattalin arziki a kan kasar mali saboda saba alkawaran da gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi wasu ko allah wadai suka yi ba wai sojawa ne suka hukumta talakawan mali suka hukumta waɗannan ne muka ke wannan mun yi allah wadde da abin da suka dauka kamar mataki bismani muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa tsohon shugaban gwamnatin rikon kwarya na najeriya chief ernest jonathan ya rasu da safiyar yau talata sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin kasar girka ta baiwa najeriya tallafin allurar rigakafin johnson johnson guda miliyan ɗaya. domin dakile cutar coronavirus a daidai lokacin da cutar ke ci gaba da yaduwa a kasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. amurka da rasha sun kaddamar da tattaunawa ta gaskiya da adalci da nufin kawar da tashe-tashen hakulla a tsakanin manyan kasashen biyu yayin da shugaban rasha vladimir putin ke ci gaba da girke dakaru kimanin dubu ɗari a kan iyakar ukraine in ji fadar white house a jiya litinin akwai hanyoyi guda biyu da rasha za ta bi a daidai wannan lokaci da shugaba putin zai zaɓa in ji sakatariyar fadar white house jen saki zai iya ɗaukar hanyar diflomasiyya akwai tattaunawa guda biyu da suka rage a wannan mako muna kallon su ne a matsayin kunshin tattaunawa guda uku wanda su ma a nasu bangare sun tabbatar da hakan ko kuma akwai hanyar tashin hankali amma muna kyautar zaton cewa hanyar diplomasiya kaɗai ce za su ɗauka biden ya bukaci putin ya janye sojojinsa zuwa bariki a cewar sanarwa da dama da fadar white house ta fitar a cikin wannan lokaci ta ce amurka za ta mai da martani daidai wa daida idan rasha ta kai samame a ukraine mun yi bayani ga abokanmu cewa ba mu da niyyar yin haka ba mu da niyyar kai wa ukraine hari in ji mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei rabkov yana faɗa wa manema labarai bayan tattaunawa a jiya litinin ya ce babu wani dalilin daga hankali a wannan batu a yau talata koriya ta arewa ta sake harba wani makami da ake zargin mai linzami ne gwajin manyan makamanta na biyu a bana a cewar gwamnatocin koriya ta kudu da japan ma'aikatar sojan koriya ta kudu ta ce da alamar makamin da koriya ta arewa ta harba yana da karfi fiye da wanda pyongyang din ta kaddamar a makon da ya gabata a ranar alhamis da ta gabata ne koriya ta arewa ta yi ikirarin samun nasarar kira wani sabon makami mai linzami mai tsananin sauri sai dai gwamnatin koriya ta kudu ta ce akwai wuce gona da iri a wannan ikirarin a cewar ma'aikatar tsaron koriya ta kudu gwajin na baya-bayan nan ya yi tafiyar kilomita 700 kana ta sama kuma zai kai kilomita 60 ta ce an kaddamar da makamin ne a yankin arewa maso yamma inda aka harba na wancan makon amurka da wasu kasashe sun yi allah wadai da gwajin makamin sai dai gwajin makamin na baya-bayan nan na zuwa ne jim kaɗan bayan wata zama da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi asarce domin tattaunawa akan gwaje-gwajen makaman da koriya ta arewan ke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata amurka ta sanar da sabon taimakon jin kai ga afghanistan na dala miliyan 308 sanarwar na zuwa ne yayin da majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da gidauniya ta tarihi ta taimaka wa mutanen afghanistan tana mai kashe ni cewa rabin al'umman ƙasar na fama da tsananin yunwa kakakin kwamitin tsaron ƙasa ta amurka emily Hon ta faɗa a wata sanarwa cewa taimakon zai je ne kai tsaye daga hannun hukumar taimakon ƙasa da ƙasa ta amurka zuwa ga ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka ta usaid ta faɗa a cikin wata sanarwanta a yau talata cewa za yi amfani da kudaden ne wurin sayan abinci da kayan abinci mai gina jiki da taimakon kiwon lafiya da kuma kokarin tabbatar da ganin ma'aikatan jin kai da kayayyakin jin kan sun isa wurare da akwai tashin hankali da kuma shirye-shiryen taimakawa mutane su samu kayan sanyi kamar rigunan sanyi da sauransu. bugu da ƙari a kan sanarwar da ta yi game da taimakonta amurka ta kuma kira ga kasashen duniya su taimaka wa ƙasar afghanistan to madalla kafin ku ji ƙarshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu al'ummomin kasashen yankin ecowas na ci gaba da bayyana matsayin su bayan da taron kungiyar da ya gudana a ƙarshen makon jiya a birnin accra na ƙasar ghana ya kakaba wa ƙasar mali takunkumi a fannoni da dama da nufin ladabtar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar da suke zargi da saba alkawarin shirya zaɓe wakilin muryar amurka a yamai sulamin mani barma ya aiko mana da ƙarin bayani lura da yadda wannan takun saka ta tsakanin ƙungiyar sai da yawo da shugabannin gwamnatin rikon kwaryar mali ka iya jefa talakawan kasar ta mali cikin matsanancin yanayin rayuwa a wani lokacin da dama matsalar tsaro ta jefa jama'a cikin kunci sa ƙungiyoyin kare hakkin jama'a irin su turnon lafage suka shiga yunkurin ganar da shugabannin ƙasashen yammacin afirka rashin dacewar matakan da suka ɗauka michael zodi shine shugaban wannan ƙungiya. ba wai sojawa ne suka hukumta talakawan mali suka hukumta waɗannan ne muka ce wannan mun yi allah wadde da abin da suka dauka kamar mataki bisa mali wana kururuwa aka ce demokarasiya in ana zaken demokarasiya su waɗannan yawancin shugaban kasashe ba cikin hanyar demokarasiya suka fito to amma ana ta bangare hadakar kungiyoyin convergence democratic a ta bakin kakakinta biyu abdurrahman akwai alamar rashin fahimtar manufar hukuncin na kungiyar ecowas wannan decision ta sai dawo mutane kamata su waye su gane cewa ita ce nagartatta ga 'yan Nijar ga irin ɓannar da ake mu tare da rashin tsaron iyaka na kirki tsakanin Nijar da ƙasar Mali. Duk ƙasar da a yau take kira da dole sai soji ya zo iko a matsayin na yanzu a dubu biyu da shekara ashirin da biyu an koma baya a cikin tahiyar duniya. Ganin yadda wannan kace na ce na tsakanin Mali da kungiyar kasashen Afirka ta yamma ke wakana a wani lokacin da kasar Rasha ta fara girke da karinta a Mali ya sa wasu ke zargin sai da yawo da taka rawa da bazar Faransa. Da Mali yake zai kirayo an Rasha su zo su taimaka mishi wannan ne faransa bai yarda da shi ba saboda shi ne yasa shugaban kasar sai dawo su dauki waɗannan mataki yau da sahen ma da muka diba rahoto mu iske shugaban faransa yana murna da abin da sai dawo matakai da sai dawo sun dauka bisa don waɗannan saboda shi ne muka ce cikin wannan sanarwa da muka hiddo muka ce ya kamata matasan afirka na ecowas kowa ya tashi mu hito da pipi mu kwatanta shugabannin kasashen sai da yawo abinda suka yi ba daidai ba ne ba. Haka kuma a nan ma ra'ayoyi sun bambanta. In dai turawan ne to duka a kore turawan ba a aiki da kowanne. tunda dukansu abin da ake ma wa'ancan zargi wa'ancan sun hoto sun yi karhin ma wa'annan kin dukkan wajja ce kenan duka wannan ba wata hujja bace ta kirki wanda za a ringa jinjina musu kamar sun yi wani kokari dan ka kore hoto wajen horon shi ka ka sojin rasha in an ce sojin horon shi yana sata a mali yana kwasa arziki to shi sojin rasha zai limka wannan satar fiye da goma. A jawabin da ya yi ta kafafen kasar a jiya litinin da daddare shugaban gwamnatin mulkin soja kanal asimi goita ya buƙaci al'ummar mali ta fito a ranar juma'a domin gudanar da zanga-zangar watsi da matsayin na ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka tare da yin addu'o'in zaman lafiya yana mai cewa gwamnatinsa a shirye take a yi sulhu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. gaida Sulaiman mana barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Hukumomin wani gari na uku a China sun kulle mazauna garin saboda barkewar COVID-19 wanda ya kai adadin gidajen da aka killace a China zuwa kusan na mutane miliyan 20. sai dai ba iya gane ko tsawon wani lokaci ne dokar kullum da aka sanya wa garin anya mai mutane miliyan biyar da dubu biyar za ta yi ba an tilasta wa ɗimbin mutane zuwa yin gwaji wani mataki da aka yi amfani da shi idan cuta ta ɓarke a ko'ina a cikin ƙasar an kulle wasu mutane miliyan goma sha uku a garin shiyan kana an kulle wasu miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya a yuzu tare da wata dokar kulle da aka ɗora a kan garin tianjin mai tashar jirgin ruwa da ke da nisan tafiyar sa'a guda daga birnin beijing wanda zai ɗauki bakoncin wasannin olympic don lokacin sanyi a ranar hudu ga watan fabrairu wani jami'i mai alhakin kula da lafiyar jama'a a wasannin da ake kira hamchun ya ce masu shirya wasannin suna kyautata zaton samun haɗin kan 'yan wasa da jami'ai domin hana wata ɓarkewar cuta da ka iya shafan harkokin wasan a ƙarshe shugaban majalisar dokokin tarayyar turai david sassoli ya rasu a yau talata a italy a wani asibiti da aka kwantar da shi a ranar 26 ga watan disamba in je kakaki da kuma ofishinsa Sasole mai shekaru 65 a duniya ya rasu ne da misalin karfe 1:15 da minti biyar cikin dare agogon GMT. kakakin sa Roberto Kilo shine ya faɗa a shafinsa na Twitter. An kwantar da Sasole ɗan gurguzu ɗan asalin Italy kuma tsohon ɗan jarida daga Florence a asibiti ne a watan da ya gabata saboda tsananin rashin lafiya da ya shafi garkuwar jikinsa a cewar ofishinsa. ya zama shugaban majalisar dokoki mai kujerun 'yan majalisa 705 ne tun shekarar 2019 a jawabinsa na fara aiki sasole ya yi kira ga al'ummar turai da su yaƙi matsalar tsananin son kai a tsakanin ƙasashen kane ya kira ga aiwatar da sauye-sauye a dokokin tarayyar turai a kan bakin haure da 'yan siyasa masu gudun hijira. Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A yau ne shugaban gwamnatin rikon kwarya na Najeriya Chief Ernest Jonathan ya rasu yana da shekara 89 a duniya. Chief Shanakan shine ya rike gwamnatin Najeriya daga watan Agusta zuwa watan Nuwamban shekarar 1993 a lokacin da ya miƙa mulki ga sojoji. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani. da safiyar yau ne dai aka samu labarin rasuwar chief ernest shonenka wanda ya kasance tsohon shugaban rikon kwarya na gwamnatin rikon kwarya da janar babangida ya kafa bayan da ya sauka a kan karagar mulki chief shonenka dan shekaru 85 ya rasu ne yau a birnin lagos bayan ya yi fama da jinya na tsufa ba a iya cewa to tuni dai 'yan najeriya suka fara mika saƙon suna ta'aziyya dangane da rasuwan wannan jan gwarzo dan najeriya wanda ya yi suna wajen harkar kasuwanci musamman ma dai kamfanin na uac da aka sani a najeriya kafin a ɗauko shi a bashi rikon kwarya na gwamnatin najeriya an bashi wannan mukami ne dai kamar da aka sani saboda rigima da ya kunno kai bayan soke zaben sha biyu ga watan yuni da ake kyautar san cewa ko kuma mk abiola ya tashi lashewa kuma ya rike wannan mukami ne daga 26 ga watan agusta zuwa 17 ga watan nuwamba na shekarar 1993 kafin margayi janar sani abacha ya karbe ragaman mulki bai cika sa bakin sa a harkokin siyasa ko kuma na yau da kullum ba tun bayan da ya sauka a kan karagan mulki ya ci gaba da fuskantar harkokin kasuwancinsa ne kamar da aka sani kuma ya fito ne daga jihar ogun da ke kudu maso yammacin najeriya ga abin da wani dan jarida kabir yusuf ke cewa game da rasuwar chief ns shoninka to chief ns shoninka dai ga za a cewa mutum ne mutumin kirki mutum ne mai son zaman lafiya wanda ya bada gudunmawa da dama wajen ganin kasar nan ta zauna lafiya ba tare da nuna bambanci na kabilanci da na addini ba idan ka kula har ba ga ya sauka duk wani taro da za a kirawo shi na gwamnati ko wajen ko to wajen yi bayar da gudunmawa ta yadda za a samu ci gaba da haɗewar kan ƙasar nan da ci gaba mai ɗorewa za ga yana zuwa bai taɓa yin fushi ba duk da cewa dai hambare shi aka yi ko kuma an hambare shi ne ta cikin ruwan sanyi lokacin da sana'a abacha ya hambara da shi amma bai damu ba ya ci gaba da bayar da gudunmawarsa wajen ganin ƙasar nan ta ci gaba an zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko kabilanci ba kuma ainihin shonakan ba za ka taba jinsa ya yi wani furici wanda zai tare da hankali ko jijiyar wuya ko kuma farraka kan kabilun kasar nan ba gaskiya najeriya a nan ta yi rashi sosai na chief shonikan shonukan babangeji primary amurka daga nigeria a yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a kasashen duniya ciki har da najeriya gwamnatin kasar girka ta bai wa najeriya tallafin allurar rigakafin johnson johnson guda miliyan daya domin dakile cutar a tsakanin 'yan kasar Jihar Legas ita ce dai jihar da tafi sauran jihohin Najeriya yawan masu dauke da wannan cuta ta coronavirus. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya sake dawowa da wannan rahoton. tawagar kasar girka karkashin jagorancin ministan harkokin wajen kasar nicholas dandias shine ya sanar da hakan abuja a lokacin ganawa da ministan harkokin wajen najeriya godfrey onyama ministan kasar girkan ya bayyana cewa ba da gudunmawa ga kasashe masu tasowa daga sauran kasashe na irin wannan cuta na coronavirus shine zai taimaka wajen dakile bazuwar cutar sai dai a daidai lokacin da gwamnatin kasar girka da najeriya ke ɗaukar matakai na raba maganin rigakafin kamuwa da cutar ta corona coronavirus akalla mutane shida ne a jiya hukumar dakile yaduwar cutar coronavirus da sauran cutuka masu yaduwa ta bayyana cewa sun rasu sakamakon kamuwa da cutar yayin da kuma aka tabbatar da wasu 537 sabbin waɗanda suka kamu da cutukan da sun fito ne daga jihohi bakwai na najeriya shi kuwa hada birnin tarayyar najeriya abuja ƙididdiga na baya bayan nan dai ya nuna cewa jihar rivers na da mutane 313 yadda jihar lagos ke da 178 sai birnin abuja mai sha tara kaduna na da sha ɗaya sai gombe na da shida ogun na da shida ikiti na da uku jihar abia na da guda ɗaya bisa wannan ƙididdiga dai yanzu haka an samu rahotannin wanda suka kamu da cuta a najeriya da yawansu ya haura dubu ɗari biyu da arba'in da takwas tun lokacin da aka fara ƙididdige masu kamuwa da cutar a shekara ta dubu biyu da ashirin a inda mutane dubu fiye da dubu uku da saba'in kuma suka rasa rayukansu a lokacin jihohin najeriya talatin 26 da Abuja sai dai kuma a yayin da Najeriya da kuma sauran kasashen duniya ke ci gaba da neman hanyar dakile wannan cuta ta coronavirus musamman ma dai samfarin Omicron da ke da saurin bazuwa har yanzu 'yan Najeriya na ɗari-ɗari wajen ɗaukan matakai na kiyayewa da kamuwa da wannan cuta musamman ma dai saka takunkumin fuska a kasuwanni da wuraren aiki da makarantu daban-daban kamar da wasu da na je ra'ayinsu a birnin Lagos ke shaida mani dalilin da yasa ba su saka takunkumin fuska. Na kasance ni mu mutum ne wanda yake kowane lokaci ba na wasa da takunkumi za ka magana da nake maka ina tare da takunkumi guda biyu a cikin aljihuna idan na so ina sawa in na so kuma wani lokaci ko ba na sawa in zan shiga banki dole in sa in zan shiga wani babban ma'aikata dole in sa to amma mutane sun shagala gani suke kamar corona ta wuce gaskiya magana gaskiya corona na nan gaskiya mutane su rika sa takunkumi Allah ya mu iyaka da wannan cuta corona virus to maganan corona virus gaskiya har yanzu al'umma gaba ɗaya ba su ɗauki abin wani abu ba saboda me ba wayi gari sun samu kansu sun ga ga mutum an ce ya kamu da cuta ya faɗi ko ya suma ko ya yi wani abu kamar yadda aka saba in kana da sankarau ko kana da farfadiya ko kana da wani abu mu mun fi yadda da zahiri ne har yanzu dai jihar Legas isa ce kan gaba wajen yawan masu dauke da wannan cuta ta coronavirus da kuma waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta babu kish primary amurka ta Najeriya. To madalla a gaida baban gidan Jibril da waɗannan rahoton nan. Masu sauraro kuna jin shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna da shugaban manoman da magaram Alhaji Lawal Hamma kan irin matsalolin da manoma ke fama da su da suke ganin suna barazana ga ayyukan noma. A cikin shirin namu na wannan makon, Alhaji Lawal ya yi wa wakiliyanmu Tamar Abari karin bayani kan irin zamani. To iri na zamani akwai dai ma'aikatu wanda suke kula da nazari kan wannan. akwai ikirizak wata kungiya ce wadda take kula duka afirka ta yamma game da sha'anin neman iri akwai kuma ma'aikata ta ƙasa wadda ake ci a inara don su suna nan suna nazari kan iri suna samu iri mai gaugawa mai kuma ba da amfani mai yawa wanda da ya dacewa da yanayin eh, ƙasar tamu to wannan shine muke zuwa a wajen su mu siyo wannan irin dan mu yada shi yayi yawa in muka yada shi yawa shine kuma su kuma manoma su samu a wurin mu su saye shi eh, don saboda iri ne masu gaugawa wanda za a samu a to ga dai a takaice wannan ke aikin da muke yi duka ka samu manoman da suka zo suka sayi wannan iri suka gwada shi manoma suna sayan iri tukuru eh suna sayan iri yanda ya kamata abin da ke sai dai kuma mu da muke yada irin to gaskiya mu ma noman namu bai isa ba saboda abin da muke yadawa dan kadan ne dan yaba da mu masu noman irin ban mu da yawa sosai kenan abin da muke noma daidai abin da karhin eh, mu za mu yi kuma kenan an zo irin karewa yake dan nan ko da yaushe duk shekara nan iri sai an kure mu sai ya kare wanda duk zasu zo daga baya za su isko irin ya kare eh a rishi a noma shi da yawa Eh, rishi a noma shi da yawa saboda shi yana da uh, matakai saboda in ka sayi irin ka zo eh, ka shibka kuma a bisa kan sa ido ne na babban ma'aikata ta gidan gona ta jiha za su je su rika diba tun zaman da ka shibka su ga duka yadda abubuwan ya ta yi su ga in ka cika ka'ida saboda shi iri wanda ake nomawa na ɗaya tukwan sai ka siyo shi inda aka san shi inda aka tabbatar da lalle irin ne na wannan kin eh, kawo shaida kasi eh takardar za su baka wannan kin bayan wannan su za su zo kuma za su rika bi Eh, sau da kawa dalla dalla su ga yadda ya kamata eh, baka garwaya shi irin wannan a ce ka sa wannan ka sa wannan dan ka ce ka garwaya yana kawa ya iya rikide kuma ya fito ba irin yadda ya kamata ba daban kake sa shi har ma sai an keɓe mai wurin da zai zamanto ba zai samu eh, barbara da wani irin ba. Kai maganar baya ga noma wanga na gona mm. kuma kana yin noman rani yanzu an kare noman gona to yanzu ina aka kwana da noman ranin da kace kana yi to noman rani eh, lalle ina yin noman rani amma kuma ni eh, karami ne kware a noman rani amma kuma di yawancin manoma wanda suke da dama wanda suke da kwari ko kuma wuraren da za su iya yi rijiya su hudu ruwa lalle kai suna yi mutane an dukufa ana yi dan yanzu kika kewaya kasuwa kin iske ki gani za ki ga tumatum za ki ga rake za ki ga albasa za ki ga kabewa duka abubuwa dai na noman rani ciri guda da suka yi suka hudu mutanen sun yi shi sun hudo yadda ya kamata eh, muna yi don kenan kamar yadda suke yi ni ba haka nan muke yin eh, wannan aikin na noman rani a wani mataki kake a noman rani to noman rani abinda dai duka jama'a suke nomawa shine muke nomawa a yanzu dai abin nan na shibka akwai albasa akwai tumatur akwai shu eh, akwai kuma eh, abubuwan da zan sa a gaba kamar shine dawon masara da wani wake da za mu sa wanda za mu yi su a rani eh, wake ne wanda ya zamanto shi ma mai gaugawa ne ana yin shi da damana kuma ana yin shi da rani to yanzu kuma abin da ya sa zan sa shi da shi da masara a yi su da rani don dai a ƙara yawan irin da muke saidawa don saboda na ce muke kuri wannan kure mu suke saboda duk irin da muke kawowa eh, bakin wanda muka noma shine zan mu iya kawowa to kuma jama'an ku ta zo tana bukata dole kin ga sai ya kare kenan dan ne mu kara yawan eh, irin da jama'a suke bukata to kamar wannan matsaloli da ka zana kamar ana iya cewa akwai taka rawar kamar canjin yanayi wanda duniya take fama da shi musamman ma manoma a akwai taka na yanayi wanda yake samun wahala ma na harko na sauyin yanayi ai manomi ne manomi ne saboda yin kika gani kamar misali eh, akwai lokacin da zai zamanto za a rika yin hwari kenan a tsakar damina sai ki ga an ɗauke wani lokaci wanda ya kai sati biyu zuwa uku har ma wata guda ruwa ya tsaya shikoki ga nan suna kira sun zabura kuma ruwa bai dawo ba me yake kawo nan canjin yanayi yake kawa kamar yanzu eh, ruwa sai ya zo da gaugawa lokacin da baku shirya ba shikenan da aje a shifka ka gani kuma kenan zai ja lokaci a sha'anin eh, damane ko kuma ya zo da wuri kamar irin wannan damana da ta wuce masu sauraron mu nan mu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu alhaji lawal hamma da kuma wakilin ma da magaram tamar abari sai jun ladas gresham da ta taimaka wajen ba da umarni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Muhammad Baballa Hafiz. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Ya ce salon VOA Hausa, 'yan Najeriya ya kamata mu ƙara ganewa waɗannan shugabannin namu na Najeriya ba fa kishin mu suke yi ba. Da yawansu sun zo neman jari ne da kafa iyalansu. To don haka kada mu sake su bata mana lokaci. Kawai idan gari ya waye mu fantsama kasuwa da taimakon Allah za mu samu rufin asiri. Allah ya sa mu dace amin. Shi kuma Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa daga jihar Zamfara cewa yayi. Salam muryar Amurka. Shiga yajin aiki da masu keke na pep ko a daidaita sahu suka yi a jihar Kano biyo bayan sake lafta masa haraji da gwamnatin jihar ta yi. Hakan ya yi daidai. Muna goyon bayan su ci gaba da wannan yajin aikin matukar dai gwamnati bata sauya matsayarta ba. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. al'ummar jihar zamfara har ma da wasu sauran wuraren da ke fuskantar matsalar tsaro a arewacin najeriya Ku sani cewa duniya na tare da ku a cikin wannan hali mawuyaci da kuke ciki. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ta zamewa jama'a gadangaren bakin tulu. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Daga nan kuma sai wasiƙa daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya sun zuba ido su ga yadda za ta kaya akan dokar zaɓe wadda shugaba Buhari ya ƙiya sawa hannu. domin a gaskiya tsarin zaben delegate tsari ne wanda gwamnoni suke amfani da shi wajen dashen wanda suke so amma ba wanda talakawa ke so ba wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce assalamu alaikum muryar amurka hakika ya yi wuri 'yan siyasar kasar mu najeriya su fara bayyana aniyar su ta tsayawa takara duba da halin da kasar ke ciki kamata ya yi su yi kokarin taimakawa gwamnati wajen magance matsalar tsaro domin zaman lafiya shine matakin farko da zai ba da damar gudanar da zaben sako daga amina adamu malamadori da rabi'u dakon dinari da umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa. Dalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice amurka da rasha sun kaddamar da tattaunawa ta gaskiya da adalci da nufin kawar da tashe-tashen hakulla a tsakanin manyan kasashen biyu yayin da shugaban rasha vladimir putin ke ci gaba da girke dakaru kimanin dubu ɗari a kan iyakar ukraine in ji fadar white house a jiya litinin akwai hanyoyi guda biyu da rasha za ta bi a daidai wannan lokaci da shugaba putin zai zaɓa in ji sakatariyar fadar white house jen saki a yau talata koriya ta arewa ta sake harba wani makami da ake zargin mai linzami ne gwajin manyan makamanta na biyu a bana a cewar gwamnatocin koriya ta kudu da japan ma'aikatar sojan koriya ta kudu ta ce da alamar makamin da koriya ta arewa ta harba yana da karfi fiye da wanda pyongyang din ta kaddamar a makon da ya gabata a ranar alhamis da ta gabata ne koriya ta arewa ta yi ikirarin samun nasarar kira wani sabon makami mai linzami mai tsananin sauri sai dai gwamnatin koriya ta kudu ta ce akwai wuce gona da iri a wannan ikirarin a ƙarshe a yau talata amurka ta sanar da sabon taimakon jin kai ga afghanistan na dala miliyan 308 Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya